a cikin kubin nan eh. waye zai iya kasa wani a duk wacce muka je wallahi sai na kasa shi gara ga da farin gemu Masu kallo Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na Arewa 24 podcast. Arrowhead Po podcast shiri ne da zamu dinga kawo muku shi a duk sati idan Allah ya tabbatar. A tare da ni muna tare da Musa Hamisu da kuma Alhaji Badamasi. Ya ba za ka ce min Alhaji ba. <laughs> ka ce mai hmm, Alhaji ne ba za ka ce. Ah, ah, ah, amma yadda dai zuwa maka zuwa maka ne. Ai kai ba hajji ka ji. To amma ita kuma to amma ai shi ma ai wankin mota yake. Waye waye da wankin mota. To salamu alaikum. wankin wando na je na je ya kai su biyu. to ah, abin da zamu tattauna a yau shine a cikin wannan zauren namu na Arewacin ai sai ka koma ka ce Alhaji Musa Alhaji Musa Yawwa. sannan da zuwa Alhaji Musa sannan da zuwa yama to ya alhamdu. Yawwa to so shine ai abin da zamu tattauna da shi a wannan zauren namu yau shine mm. a shekarun baya kusan shekaru ashirin da suka gabata za mu iya cewa aure ya fi zama lafiya ba kamar a yanzu ba da kusan zan iya cewa aure an yi shi sati ɗaya biyu wani wata haka mm. za an fara samun matsaloli na aure to me yake jawo wannan rabuwar aure da kuma samun matsaloli na aure malama da masu zan fara da kai to <coughs> uh, salamu alaikum gaskiya abubuwan suna da yawa amma a takaice uh, abin da yake jawo matsalolin aure suke rabuwa dandanan dandanan ba irin na da ba gaskiyar magana da da macen da namijin da su iyayen duka albarkar abin ake nema yanzu ku gaskiyar magana kawai aure ake yi tunda dai ya zama mana al'ada in ka kai shekara goma sha takwas mace ta kai sha takwas mm. ta za ta yi aure namiji ya kai shekara dan ashirin da biyar yana dan buge-bugensa zai aure to amma ina ganin kamar a wancan shekarun ma ba a kaiwa sha takwas in yawanci yawwa to ai abin da ya sa da mm. kai ba kai kake neman auren ba da nemo maka shi tura kama za a yi mibi a cikin kamar ni kamar ni yanzu na can na yawo na kawai na dawo gida kawai aka ce in tafi in je garin ya ce in je in ganta baka baka ma san ban san ta ba to kaga akwai bambanci kuma haka na hakura na je na biyayya na je na karba ba kamar yanzu ma mibi a ce ki je dan kuma ki ce a je a je a karbo din ba shi zai karbo a wasa to kaga irin wani abubuwan sun ba da gudunmawa kuma yanzu kaga da tunda karɓo min aka yi ba za a bar ni da kiwon ta ni kadai ba gaskiya ne sai an taimaka ma yawa to kaga yanzu kuwa kai ka. yaron ma yana karɓowa ba ma ya san ya zauna kusa da iyaye gaskiya ne saboda ba sai ya mani sanda da su eh, sai ya dan sati ɗaya biyu ma bai zo gurin sa burinta a ce hmm. yana da dan gidansa can gefe eh, a raba shi da iyayen gaba daya saboda kar a sa musu ido wannan abubuwan gaskiya sun taimaka fa a wajen malam Alhaji su ya hakuri na ƙara cewa malam Alhaji Musa ai da ma jira ne ke ji ka sauka a shigar da shi ta kamata malamai to aya to a <laughs> ah, bara mu ji daga bangaren ka Alhaji ah, a ni gaskiya daga bangare na ni yanzu ne aure yake da yanci yanzu ne ma'aurata suke da yanci to yaushe ne an ma aure an ɗauke ka an saka a gidan gandu duk motsin ka iyayenka suna gani yaushe ka samu lokacin da zaka ɗan yi yaushe ka sa no gaskiya ne ai a'a to a eh mana to ai yanzu ne yanzu ne aure yake da yanci yanzu ne ma'aurata suke da yanci yanzu ne kake da wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait kai ka yanzu ne yanzu da baka isa mace ta ma abu ka daga murya ko ka saboda nemo ma aka yi kana tare da kuma nemo ma aka yi baka da sai sai ta tirsasa ka ko kuma miji ya tirsasa mace amma ni a ganin a eh? tunani na hakan kuma ai ya jawo auren ya zauna lafiya an zauna lafiya amma a cuta ba a cutuwa a cikin gidan auren ba ana nukurkusa mace a aure a gidan miji ba ta da eh mana namiji ya tirsasa ta a cikin ɗaki ba ta isa ta fito ta ce ya mun kaza ba saboda me saboda yana ganin idan iyayen yana jin nauyin su to ita ma tana ganin tana jin nauyi amma yanzu ne ake da freedom to yanzu aka samu freedom amma me kaga yanzu ai shi sa yanzu dama abin da ya aure haka haka haka ai abin da littafin da ya ce ai aure shi ce ai saki me yasa aka ce ai saki idan abin ba zai yi ba sai ku rabu sai ka nemi wata hmm. kowa yana da yanci babu wannan matsala yanzu bar ma yi da <laughs> Alhaji Musa zan nan jefa muku wani kalubale yanzu Alhaji Musa da kai da Alhaji Bulmas eh. idan kuka ga wata bazawara ko budurwa eh. a a sai ka zaba wallahi sai ka zaba ko budurwa ko bazawara eh, a cikin kubin nan waye zai iya kasa wani duk wacce muka ne wallahi sai na kasa shi kana ga shi da farin gemu biya biya eh ka gane ai baka sani ba <laughs> sun ga mutumin kirki wani mutumin kirki ina zuwa to ah. yanzu yan matan ma ba sa ah, yadda su waye gaya maka ba shi da gida ba ah. ne ba shi da iyali a'a ba magana iyali ke ba ai look wai ka samu wanda ba da iyalin ma yana da gida to gida eh? gidan da muke nufi wanda ya san yancin kansa bari fara daga kai hmm. yanzu misali hmm. ta yaya za ka yi approaching za ka tankari ita wannan bazarar ko da kake tunanin eh za ka iya kasa yanzu yanzu bari ma misali dan takaitaccen misali yanzu wannan najin tun da ya auren sa kwaya ɗaya na lalle bai ƙara ba ni na ƙara na ƙara kaga tabbatar ma ni zan iya kasa shi in muka je neman aure kana da experience sosai eh, kuwa ka fi shi experience domin yanzu wannan in ko ka je ma ba lalle ne ya tsaya mata bayan da za ta gamsu auren ta ya zo yi ba sai ta dauka ma kawai zuwa isa dan yi zance kawai yan hirar minti biyu kaza ba lallai ba ta da tunanin ma gobe zai iya dawowa amma ni ko to a yanayin shigan mutum ake gane ciwar akwai yanayin akwai mm. yanayin shiga da kalaman da kake furta mace wayannan abubuwan suna tasiri yanzu wannan kaga yana zuwa gurin ta da ya fara zance ma inda ta sa abin da take mm. za ta san wannan hanya wannan ba wasa ma yazo yi ba ni ko ko fuska ta ta kalla ta san ba wasa ne ta aure ta malam Musa gare ka shi sa ka to kaji shi sa ka ji na shi eh. ko ba haka ba eh. to saboda haka na farko da ya ce tun da ana mata ta lalle hmm. ban wannan ba to kaga wannan farkon sanin yanci kenan <laughs> abu na biyu tsaya mana abu na biyu shine hmm. sai ya ce ya kara ya kuma kara eh. to da ya kara ya kara ina suke tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya amma idan ta ya kara ya kara amma ba sa nan eh, ce akwai shakku a cikin lamarin ni ko fresh ne ah, ba magana fresh fresh ne da ka je an ce shekarar ka 20 30 da mace baka taba gwada mata kija ba tana da hankali ba za ta aure ka ba ah, shine daidai ba za ta aure ta san idan ta zo za ta zauna kenan wahala za ta sha wato wahala a ina za ta zo za ta zo wannan mata ko ka haihu kun yi jikoki da ita ta san kawai ba ta san komai ba wallahi cinye to kai ju ta cinye komai to ka wanda ka ni magana wayannan yan mata to ka ga to yanzu ni to ka ga wannan ai yanzu ba zo rama ba za ta aure to kallo duka duka a nan shirin namu zai dan dakata sai ku tara da mu a wani makon mai zuwa domin ganin wasu baki za mu kawo muku a wannan shirin alhaji musa da alayi yi muna muku godiya da halatta masu kallon mu na to alhamdulillah mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh